A nemi nan Kanu wajen waɗanda suka tsaya masa beli, in ji mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu biyo bayan labarin rasa sanin inda madugun na biyafara ya shiga. Wannan shine matsayin gwamnatin Najeriya cewa babu abun da ya haɗa ta da ko kano ya ɓace ko ma dai ina ya shiga don bata ba da umarnin a damƙe shi ba kasancewar lamarinsa na gaban kotu. Karar da lauyan Kano Ifanye Jewefo ya shigar da ke buƙatar rundunar sojan Najeriya ta fito da Namdi kano ba ta yi wani tasiri ga sojojin ba. but don helkwatar tsaro ta ma buƙaci mutane ne su yi kaffa-kaffa da farafagandar 'yan ƙungiyar a waren ta fayafayin bidiyo da ta ce na karya ne don nuna sojoji sun yi wa gidan kano dirar mikiya lauya fo ya ce bai san ko an kashe kano ko tafiya da shi aka yi ba a tambayi soja da ke atisayin murmushin kada wato operation python dance a jihohin kudu maso gabas kan inda namdi kano ya shiga bai ma so ba in ji kakakin rundunar sojan najeriya brigadier janar sani usman kuka sheka ba ma dalilin da za a yi mana wannan tambaya wani ɓata gari ne da ya san cewar ya yi laifi yana gaban hukuma an ba shi beli kuma ya san cewa rana ba ta ƙarya sai dai wadda ya tafi kunya borin kunya ne na wasu kame-kame a duk waɗannan abubuwan da suke kawai farfaganda ce ta karya, misali ai ganin shi ya hito ya gaya ma duniya cewar ɓoye suke kuma ba za su faɗi inda suke ɓoye ba sai wani lokaci nan gaba sannan aka sami wani lauya ya tashi kai kara yana cewar a hiddo masu shi ba gare ni wayau kai ne ka ce ka san inda mutum yake ba kuma ka da baki ka ce ainihin wannan mutumin ya umarce ka da ka ba da to ina ka gan shi in ka san inda aka yi waya aka yi ka umarni idan mai magana wata sa'a wawa ne mai saurare ba wawa ba ne ba wasu abubuwa ne kawai mutane sanda ya fara iskanci yake cewa ba magana batunci da bai bai yi ma wasu mutane ba amma mm. aka zira mai ido saboda mai kaza aljihu ba a jimirin arziki sojoji za su yi atisaye shi kenan suka ɗauki riga suka hawa masu wasu mutane da yake ba su da mutunci su kuma suka ɗauka a gani. kuma ai bara an yi wannan atisayen. ba abin da aka samu jihohi biyar ne na kudu maso gabas ake yi har ma da bangaren jihar cross ba me yasa ba a sami matsaloli ba a wajen ba in haka ne me zai faru ga shari'ar kanun in an zo kotu ba tare da zuwa da shi ba ita ce tambayar da ne wa lauya mai zaman kansa abuja Abuja barista Zubairu na mama. Akwai wanda suka karɓi hannun Nnamdi Kanu an sa musu ranar za su dawo da shi idan ba su dawo da shi ba kotu suna iya ta ce idan akwai abin da suka bada a matsayin jingina a ce kotu ta rike sai in da suka kawo shi. Na biyu kuma akwai abin da ake kira bench warrant kotu tana iya ba da umarni na a nemo shi a kamo shi duk inda yake na uku kotu tana iya ta rike wanda suka sa hannu suka kai belinsa har sai in sadda aka samo shi abinda nake jin kotu za ta yi kenan idan har aka koma kotu ba tare da namdi kanu ya bayyana a gabanta ba abin da ya fito fili ga matsayin jami'an tsaron na najeriya shine namdi kanu ya buya ne nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya